بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ينقوى مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أولا يمتشينا من رانا الجمعة هدو قوة شعبان هجرة مائكي صلى الله عليه وسلم shekara ta 1428 wanda kuma shi ne ya daidai da 17 ga watan 8 meladiya ta 2007 a karatunmu na sati-sati a wannan majalisi mai albarka domin tafsiri na alkur'ani mai tsarki a yau za mu shiga suratun rahman insha Allah ta'ala bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان
wanda ya ruwaito shi daga Jabir dan Abdullahi Allah ya kara masa yarda ya ce kharaja Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ala ashabihi fa qara'a suratar Rahman Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama ya fita ga sahabbansa ya karanta musu suratul Rahman sai ya kira ta da wannan suna an kirawo ta da wannan suna suratul Rahman kasancewar an fara ita wannan suna wannan sura an buɗe ta da kalmar ar-rahman daga nan ne ta samu wannan suna wasu ce an kirawo ta da wannan suna suratul rahman saboda irin abin da ta kunsa a cikinta na bayanin irin ni'imomi da Allah maɗaukakin sarki ya yi wa ɗan adam da aljani irin ni'imomi da ɗan Allah maɗaukakin sarki ya shimfiɗa a ban ƙasa da wanda ya yi su a sararin samaniya ni'ima ta halittar ɗan adam da abubuwan da Allah maɗaukakin sarki ya hore masa don rayuwarsa ta gudana kasancewar ta kunshi bayanin waɗannan ni'imomi manya-manya na Ubangiji wanda dukkaninsu kuma tushensu shine Allah mai rahama to shi yasa aka kira wata da suratul rahman domin ta yi nusarwa ga abin da ta kunsa ko kuma take karantarwa wasu malamai sun ce dalilin da yasa aka saukar da wannan sura shine fadar da mushrikai suka yi kamar yadda yake cikin suratul furqan wa idza qila lahum usjudu lirrahman qalu wa man rahman anasjudu lima ta'muruna wa zadahum nufura wannan fada ta mushrikai kamar yadda Allah ya gaya mana yace idan aka ce da su ku yi sujjada ga wanda yake ar-rahman mai rahama sai su ce waye ar-rahman kuma to kamar amsa ce Allah maɗaukakin sarki yake ba su ta hanyar saukar da wannan sura aka buɗe ta kuma da wannan suna ar-rahman allama al-qur'an wasu kuma suka ce dalilin saukar da wannan da wannan sura shine abin da yazo cikin suratul nahli fadar da mushrikai suke yi na cewa al-qur'ani ba Allah ne maɗaukakin sarki ya saukar da shi ba wani mutum ne yake koyar da annabi sallallahu alaihi wasallama wannan littafi wannan alkur'ani inna ma yu'allimuhu bashar to kamar dan a mayar da martani ga wannan da awa tasu Allah ya saukar da wannan sura don ta zama martani gare su sura ce da aka saukar da ita a makka a bisa kaulin daukakin sahabbai da tabi'ai jumhurin sahabbai da tabi'ai sun tafi akan cewa wannan sura ce makkiya akwai waɗanda suka ruwaito daga abdullahi ɗan abbas ya kirawo ta madaniya wato sura ce da aka saukar da ita bayan hijira yana cewa an saukar da ita bayan sulhul hudaybiya bayan sulhul eh, hudaybiya sulhul qadiyya shine sulhul hudaybiya yayin da suhail ibn amr wato manzan quraishawa lokacin da ya zo ga annabi sallallahu alaihi wasallama a yayin da za a rubuta takardar yarjejeniya tsakanin mushrikai da musulmi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to a rubuta bismillahir rahmanir rahim suhail ibn amr ya ce a'a mu ba mu san wani ar-rahman ba sai dai a rubuta bismika allahumma to kamar wannan aya wannan sura ta sauka dan ta yi bayanin ar-rahmanu din da suke inkari shine wa shine Allah wanda ya halicci halittu gaba daya ya ni'imta su da manya-manyan ni'imomi akwai kuma ruwayar da aka yi daga shi Abdullahi dan Abbas wanda yake cewa sura ce makkiya in banda aya ta 29 yas'aluhu man fis samawati wal ard kullu yawmin huwa fi sha'n ce dukkaninta makkiya ce in banda wannan ayar to amma kauli wanda yake mafi inganci shine fadar daukakin sahabbai da tabi'ai da kuma ruwayar da aka yi daga abdullahi dan abbas shi kansa cewa wannan sura ce makkiya kuma gaba ɗayanta babu wata aya wacce take madaniya a ciki ayoyinta a yadda yake rubuce a mushaf da muke karantawa ayoyi ne saba'in da takwas wannan shine lissafin mutanen sham da mutanen kufa a lissafin mutanen madina da mutanen makka suna cewa ayanta saba'in da bakwai domin ba sa lissafta wannan aya ta farko ar-rahman da ta zo ba sa lissafta ta a matsayin aya ce sabanin mutanen sham da mutanen kufa suna daukan kalmar ar-rahman ita kadai aya ce mutanen basra kuma suna cewa ayoyin ta 76 wannan sura tana tattare da abubuwa daban-daban abubuwa da dama Allah maɗaukakin sarki ya saukar da wannan sura don ya yi shela ga duniya gaba ɗaya halittu duka na sama da na ƙasa mutum da aljan don ya lissafa musu manya-manyan ni'imomi da ya yi ko kowace ni'ima kuma daga cikin ni'imomin da ya yi ita kaɗai ta isa ta nusar da ɗan adam ko ta nusar da aljan zuwa ga kaɗai ta Allah maɗaukakin sarki da bauta da zai yi izina da ni'ima ɗaya daga cikin tilin ni'imomin da Allah ya yi masa sawa'un a sararin sama ko a halittar jikinsa shi kansa ko a ko a ainihin sasannin ƙasa to zai yi imani da cewa Allah maɗaukakin sarki shine mahalicci wanda ya cancanci a bauta masa sura ta buɗe da bayanin girman sha'anin alƙur'ani sannan kuma da girman sha'anin annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama ta yadda Allah maɗaukakin sarki ya jibinci karantar da shi alƙur'ani sannan da tunatarwa da wa'azi da jan hankali bisa bayanin irin dalilai na ƙudurar Ubangiji cikin irin halittu da Allah maɗaukakin sarki ya zuba a sasannin sama da wanda ya shimfiɗa a doron ƙasa waɗanda suke nuna irin ƙudura ta Ubangiji da girman iko nashi sannan kuma a cikin wannan tana lissafta ni'imomin Ubangiji ne da ya yi wa mutane gaba ɗaya daga ciki akwai halittar shi kansa mutum da kuma halittar shi dan aljan dukkaninsu waɗannan ni'imomi ne na ubangiji kuma ƙudurori ne nashi ƙudura ce tashi sannan kuma a cikinta akwai tabbatar da ainihin sakamako ga waɗanda suka kyautata su samu kyakkyawan sakamako a ranar gobe kiyama da kuma tabbatar da mummunan sakamako ga waɗanda suka munana ayyukansu cikin mutane ne ko cikin aljanu hakanan surar tana tattare da wa'azi wa'azi na cewa dukkan waɗanda suke doron ƙasa akwai ranar da za a wayi gari babu kowa Allah maɗaukakin sarki zai share doron ƙasa ya gud ya kawar da duniyar gaba ɗaya wannan yana yin tunatarwa ne da nuni ne zuwa ga ranar da Allah maɗaukakin sarki zai tara 'yan adam dukansu ya yi musu hisabi a ware ɗan wuta a ware ɗan aljanna a cikin duk rugunsumin wannan bayanai da Allah maɗaukakin sarki yake yi kuma yana nuni zuwa ga tabbatar da adalci da umarni a bawa dukkan wani mai haƙƙi haƙƙinsa idan muka nuna idan muka duba ayar da ta surar da ta gabata surar da ta gabata Allah maɗaukakin sarki ya rufe ta da wasu kalmomi waɗanda suke nuna girman ƙudurarsa suke nuna sakamako da Allah maɗaukakin sarki ya tanadar ma waɗanda suke masu imani masu taƙawa innal muttaqina fi jannatin wa nahar fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir lalle waɗanda suke masu tsoron Allah suna cikin aljannatayya na ni'ima suna cikin ƙorami haka nan fi maq'adi sidqin suna a wani mazauni ko mazauna ta gaskiya a wajen wani sarki mai isasshen iko gagara badau kamar mai karatu zai tambayi kansa wane ne almalikul muqtadir wane ne shi a yi min bayanin wane ne wannan sarki gagara badau mai isasshiyar kudura shine kamar wannan sura sai ta zo ta ansa wannan tambaya ar-rahman allama al-qur'an to shine Allah mai rahama wanda kuma allama al-qur'an ya sanar da al-qur'ani ya sanar da dan adam al-qur'ani khalaqa al-insana ya halicci dan adam allamahu al-bayan ya sanar da shi bayani ash-shamsu wal qamaru bi husban rana da wata suna gudana da lissafi wan najmu washajaru wan najmu tauraro ko kuma tsirarruka masu yado washajaru da bishiyoyi yasjudani suna sujjada wasama'a rafa'aha wa wada'a almizan haka nan sama ya ɗaukaka ta kuma ya ajiye mizani Allah ta fil mizan da cewa kada ku yi shishigi cikin mizani wasu malamai suka ce khabar ne lil mubtada'in mahdhuf wato Allahu rahman Allah shine ar-rahman ko huwa rahman idan ka hada shi da sura suratul qamar ya zan ansa ce ta tambayar da mai karatu yake yi wa kansa wane ne sarki gagara badau shine ar-rahman sai ya zama ar-rahman khabar ne li mubtada'in mahdhuf ko kuma ar-rahman ya zama mubtada ne allama al-qur'an ya zama ita ce jumla ta khabar Allah mai rahama da wannan suna Allah madaukakin sarki ya bude wannan sura kamar yadda muka faɗa a cikin gabatarwa cewa wannan sura ta kunshi bayani na dangogin rahamomi na Ubangiji, ni'imomi na Ubangiji, da ya halitta a sasannin sammai ko a doron ƙasa, ko kuma a tattare da ɗan adam shi kansa. Ya hore waɗannan ni'imomi gaba ɗaya don gudanar rayuwar ɗan adam da aljan, da sauran halittu na shi gaba ɗaya. Wannan suna na Ar-Rahman suna ne sifa ce ta Ubangiji wacce take nuna gamammiyar rahamarsa. Gamammiyar rahamarsa da ta kunshi ko take da alaka da mutum take da alaka da aljan take da alaka da dabba take da alaka da dukkanin halittun ubangiji sannan gamamman suna ne wanda rahamarsa wanda yake ya kunshi bayani akan rahamar ubangiji wacce take da alaka da mutumin da ya yi imani da ma wanda bai yi imani ba saboda haka Allah maɗaukakin sarki ya buɗe sura da wannan sunan ar-rahman ba a ce ar-rahim ba saboda arrahim yana keɓanta ne ga waɗanda suka yi imani da Allah su kaɗai amma ni'imomin da Allah ya faɗa a cikin wannan sura dukkanin wani ɗan adam sawa'un ya yi imani ko bai yi imani ba yana cin moriyar waɗannan ni'ima yana cin gajiyarsu saboda haka sai aka ka sunan da yake nuna gamewar rahamarsa ga halittu gaba ɗaya Allah ce allama al-Qur'an ya sanar da alƙur'ani allama alƙur'an an shafe almaf'ulul awwal daga cikin jumla ɗin domin allama tana ta'addi ne zuwa ga maf'ulai ko zuwa ga tana ta'addi zuwa ga maf'ul tana ta'addi zuwa ga maf'ulai ne allama alƙur'ana ya sanar da alƙur'ani wa aka sanar ba a faɗi wanda aka sanarwa ba shi yasa wasu malamai suka ce allama alquran ai allama jibril alquran ya sanar da mala'ika jibril alqurani wanda shi kuma ya ɗauko saƙonsa zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam wasu suka ce allama alquran ai allama muhammadin sallallahu alaihi wa sallama alquran ya sanar da annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama alqur'ani wannan zai zama an sace ga kafirai waɗanda suke tuhumar alqur'ani da cewa koyarwar dan adam ce ba koyarwar Allah ba suke cewa inna ma yu'allimuhu bashar mutum ne yake koyar da annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam to kamar amsa ce Allah yake ba su cewa a'a wannan mai rahamar da rahamarsa ta kewaye komai da komai ta haɗa komai da komai shine wanda ya koyar da annabi sallallahu alaihi wasallama alqur'ani alqur'ani ya gaya mana irin tuhumce tuhumce da kafirai suka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama dangane da alqur'ani wa qala allazina kafaru in hadha illa ifkun iftarahu wa a'anahu alaihi qaumun akharun faqad ja'u zulman wa zura وقالوا أساطير الأولين اكتتبها وهي تملى عليه بكرة وأصيلا الله يتي منا كافري وأن سكي سن كافرت دا الله سكي سنا تشيوا شي وانا القرآن با كومي بني فاتي كيردي دا النبي صلى الله عليه وسلم يكيري كيرا كما وسو متاني سكا تيما كامسا أكن كيران ما ba shi kadai ya zauna ya rubuta shi ba akwai wasu mazuwa littafi masana littattafai magabata su suka zauna suka taimaka mishi ya rubuta alkur'ani Allah ya ce faqad ja'u zulman sun zo da magana ta zalunci domin sun ajiye magana ba a mahallinta ba wa zuran sun zo da ƙarya wa qalu kuma suka ce asatirul awwalina tatsuniyoyi ne na mutanen farko iktatabaha da ya je ya nemi a bashi ya kwafa ya kuma kwahota wa hiya tumla alaihi bukuratan wa asila ana masa shiftatta ana masa imla'in waɗannan tatsuniyoyi safe da yamma hakanan Allah maɗaukakin sarki ya ba su ansa kamar yadda ya ba su ansa a nan ya gaya musu cewa shi ya karantar da alkur'ani a wasu gurare ma ya ba su wannan ansa qul anzalahu allazi ya'lamu sirra fis samawati wal ard ka gaya musu wanda ya san sirrin sama wanda ya san sirrin da ke cikin sammai da ƙasa shi ne ya koyar da annabi sallallahu alaihi wasallam Allah maɗaukakin sarki a wata ayar ce alif lamin kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir alqur'ani daga Allah ne wanda shi ne gwani wanda yake masanin komai da komai to shine Allah maɗaukakin sarki ya buɗe wannan sura da faɗan ni'ima ta alqur'ani da ya yi wa ɗan adam Allah ya faɗi ni'imar alƙur'ani saboda kasancewarta wato ya fara faɗar ni'imar alƙur'ani kafin ya faɗi kowace irin ni'ima saboda kasancewarta ita ce mafi ɗaukaka cikin ni'imomin da Allah ya wa ɗan adam ni'ima ta addini ni'ima ta shiriya ni'ima ta faɗaka ni'ima ta sanin Allah ta sanin makoma wannan ita ce mafi girman ni'ima kuma ita ce mafi dadewa tun lokacin da Allah maɗaukakin sarki ya halicci ɗan adam na farko ya sanar da shi wannan ni'ima ta shirya wacce alkur'ani ya zo da ita to saboda haka Allah maɗaukakin sarki sai ya buɗe bayaninsa ko ƙididdiga waɗannan ni'imomi da wannan sura ta kunsa sai ya buɗe su da faɗar mafi girman ni'ima ita ce ni'ima ta alkur'ani sannan sai ya zo da batun halittar ɗan adam ya ce khalaqal insana ya halicci mutum allamahul bayan ya sanar da shi bayani idan muka lura da zubin ayoyin za mu ga kowa wul'adafi babu ba a ce wa khalaqal insana ba wa allamahul bayan wa shamsu wal qamaru bi husban ba a faɗi wannan ba sai aka faɗe su kowace jumla tana zaman kanta ba tare da an sa a ɗafi ba wawun da take nuna alaƙarta da jumlar baya duk da cewa waɗannan ni'imomi gaba ɗaya masu alaƙa ne da juna ni'imar saukar da alƙur'ani wannan ni'ima ce wacce take maɓuɓɓugarta shine ubangiji haka nan ni'imar halittar ɗan adam mafugarta shi ne Ubangiji shi ne dai wannan ar-Rahman ɗin haka nan sanar da ɗan adam yadda zai yi bayani shi kansa wannan ni'ima mafugarta shi ne Allah mai rahama duk da cewa ni'imomin nan suna da alaka da juna sai Allah maɗaukakin sarki ya yanke wannan alakar ta hanyar rashin kawo wawul adafi ba don komai ba don ya cire maka tunanin cewa waɗannan ni'imomi da ake zanawa allama alquran khalaqal insan allamahul bayan kada ka ɗauka don a matsayin ni'ima ɗaya suke kada ka tashi lissafi ka lissafa waɗannan dukansu a matsayin ɗaya to sai aka cire wannan don a cire maka wannan wahamin sannan ka fahimci kowace ni'ima zaman kanta take idan da za ka taƙaita a kan tintintini cikin wannan ni'imar kawai ta ishi ta yi maka jagora zuwa ga sanin Allah zuwa ga kaɗaita shi zuwa ga sanin girmansa kowace ni'ima zaman kanta take kuma ita kaɗai kafilatun li isbati qudratillahi subhanahu wa ta'ala wa istihqaqihi lil ubudiyya to shi yasa Allah madaukakin sarki ya kawo jumlolin ba tare da adafi ba ce khalaqal insan ya halicci dan adam bai yi bayanin yadda ya halicci dan adam ba ya faɗi maganar a dunkule a wasu gurare Allah maɗaukakin sarki ya yi bayanin matakan halittar dan adam kamar yadda a cikin wannan sura ma zai zo ya ƙara bayanin asalin halittar dan adam amma a nan ya faɗi dunkulalliyar maganar ce ya halicci dan adam sai ya ce allamahul bayan sannan ya sanar da shi bayani ya koyar da shi bayani bayani din nan shine malamai suka ce almuradu bihi annutq ya sanar da shi yadda zai yi magana yadda zai yi firici yadda zai furta magana a fahimci me yake nufi a yi magana ya fahimci abin da ake nufi ya zauna da ɗan uwansa su tattauna kowa ya fahimci juna wannan ita kanta wata gudar ni'ima ce da Allah maɗaukakin sarki ya yi wa ɗan adam Allah maɗaukakin sarki a wasu gurare na alƙur'ani ya yi bayanin wannan da ya haɗa halittar ɗan adam da kuma sanar da shi bayani sanya shi ya zama mai magana a gane ko a yi magana ya gane khalaqal insana min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin Allah ya halicci ɗan adam daga ɗigon maniyyi sai gashi kuma khasimun mai yawan husuma mubinun kuma mai yawan bayani mai bayani ko mai bayyana husuma awalam yaral insan anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin anan Allah madaukakin sarki yana jawo hankalinmu don mu ga tazara da take tsakanin ɗan adam bayan gama halittarsa da kuma asalinsa na farko ka duba tazarar da take tsakaninka da asalinka na farko nutfa asalinka ɗigon maniyi daga cikin ɗigon maniyin nan aka fitar da sinadarin da aka yi halittarka da shi wannan sinadarin shi ne ya sa ta hanyarsa aka samar da wannan mutumin wanda shi ne yanzu zai yi magana ya yi bayani a fahimce shi ya fahimci me yadda yake sauraro har ma ya yi jayayya a faɗa ya faɗa kai ba ma ya yi jayayya akan abin da yake da gaskiya a kansa ba ko yake da tushe a kansa a'a zai yi jayayya har akan abin da ba ya da gaskiya kuma ya yi ƙoƙarin fito da hujjojinsa a bisa riyawarsa cewa akan gaskiya yake in ka duba tazarar yadda asalinsa yake a matsayin ɗigon maniyi da yadda yanzu ya zama yana bayani yana magana ana fahimtarsa cikin uslubi salo na magana cikin hikima cikin azanci za ka gane babbar kudura ta ubangiji a Allah maɗaukakin sarki yana cewa wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'an waja'ala lakum as-sam'a wal'absara wal'afida Allah maɗaukakin sarki shi ya halit ya fitar da ku daga cikunan iyayenku a matsayin ‘yan jarirai a lokacin ba ku san komai ba la ta'lamuna shay'an ba abin da kuka sani amma ya sanya muku ji ya sanya muku gani ya sanya muku zukata ma'ana ya hore muku kafofi wanda ta hanyar su ne ake samun ilimi yanzu ana samun ilimi imma ta hanyar tunani wanda shine zuciya take nunawa ko ta hanyar ka ji abu ka kiyaye ko ta hanyar ka gani Allah ya hore muku waɗannan kafofin ya sanar da ku ilimi wanda da ba ku san komai ba to Allah maɗaukakin sarki yana yi maka ishara cewa cikin halittar ɗan adam akwai abubuwan mamaki idan ka ɗauki abu ɗaya tak cikin abubuwan mamaki da ke tattare da halittar ɗan adam su kaɗai sun isa su sa maka tsoron Allah su kaɗai sun isa su sa maka sanin Allah ya keɓance bayani da ambato domin shi ne yake tantance tsakanin ɗan adam da halittar da ba ta ɗan adam wato dabbobi da kuma daskararrun halitta kamar duwatsu da makamantansu bayani shi ke tantance ɗan adam da wanda ba da dabba idan ana so a faɗi abin da yake nuna insaniyar mutum shi ne a ce mai magana ne shi yasa ko falasifa idan suka tashi tarifin ɗan adam bayanin wane ne ɗan adam sukan ce alhayawan annatik wato wata halitta mai rai kuma mai magana alhayawan ba suna nufin dabba ba suna nufin halitta mai rai sannan kuma mai magana domin magana ita ce take bambance ɗan adam da sauran halitta ma'ana ita ce babban ma'aunin da yake zama mai bayyana tsakanin ɗan adam da dabbobi to idan ka ɗauki wannan kawai shi kaɗai da Allah ya keɓance da ambato a nan wanda shi ne yake bayyana insaniyar ɗan adam shi kaɗai wannan za ka ga akwai cikakkiyar kudura ta ubangiji magana ɗin nan da ɗan adam yake yi abubuwa da dama su suke haɗuwa su samar da ita harshe labbansa ganda ake ce mata ganda ko ganda sannan ri'arsa wato ƙodarsa da ainihin makoshinsa da mahaɗar makoshin da kwaroron da yake tsakanin ƙoda da makoshi waɗannan abubuwa gaba ɗaya su suke haɗuwa su fitar da dukkan wani lafazi da ɗan adam zai furta bugu da ƙari kuma akwai ƙwaƙwalwa har ila yau waɗannan abubuwa duka su suke haɗuwa don su samar da lafazi ɗaya da ɗan adam zai furta kada ka kawo maganar jumloli da yawa ko hudu ba ko lacca a lafazi ɗaya kalma ƙwaya ɗaya da ɗan adam zai furta abubuwa ne abu ne da yake biyowa matakai-matakai na farko ɗan adam ya ji buƙatar yana son ya yi magana wannan shi'uri da zai yi shi'urin da zai samo asalinsa imma daga ruhinsa imma daga idrakinsa fahimtarsa wani shi'uri da zai kinsu tare da ɗan adam cewa yana so ya furta wata wani lafazi dandanan wannan saƙo ko wannan shi'uri ya kai zuwa ga ƙwaƙwalwa. wannan kwakwalwa ita kuma ta harba wannan saƙo ta hanyar jijiyoyin ɗan adam ta harba shi zuwa ga inda za a fara aiwatar da shi a aiwace koda ta ɗan adam za ta fitar da iska gwargwadon wannan lafazi da ake buƙatar ya fita ko ɗan adam yake buƙatar ya fita wannan iska za ta bi kwaroron da yake tsakanin ita koda ɗin zuwa makoshi in ya je har ya je kan gabar makoshi ɗin daga nan kuma ya shiga makoshi ya zama wani sauti a lokacin da zai zama sauti a nan kuma Allah maɗaukakin sarki ya sanya ake ya sanya ake kanikancin wannan sauti a fitar da shi a irin sigar da shi mai maganar yake so ya fitar da sauti yana son ya fitar da shi da ƙarfi ko yana son ya fito da shi a hankali yana son ya fito da shi cikin kakkausar murya ko cikin lausassan murya duk a cikin kwaroron makoshi Allah maɗaukakin sarki ya sanya waɗannan saututtuka daban-daban wannan saututtuka da suke fita da siga salo iri-iri sama ko ƙasa ko mai kauri ko mai laushi ba wanda zai iya maka bayanin yaya ake gudanar da wannan aiki ba mai iya maka wannan bayani za ka tara duniya gaba ɗaya yadda ka san ana ɗaura irin zaren da yake jikin gurmi ko jita kowane zare akwai irin sautin da yake bayarwa to abinda Allah maɗaukakin sarki ya halitta a makoshin ɗan adam wanda yake ba da sauti iri-iri daban-daban ya fi wannan da kake gani na zirrika ko ma fiyalo waɗannan abubuwa da ake taɓawa kowane guda ɗaya zai fitar da sauti daban a jikin abin kiɗa guda ɗaya a cikin fiyano ɗaya a iya samun sauti wajen ashirin kala ashirin to halittar da Allah maɗaukakin sarki ya yi ta makoshin ɗan adam da irin yadda take tantance sauti daban-daban ta fi ƙarfin wannan abin da ɗan adam ya ƙera yake amfani da shi wajen fitar da saututtuka daban-daban to lokacin da wannan makoshi kuma zai fito da wannan sauti cikin irin kamannin da shi mai maganar yake da nufin ya fitar da shi ya zo kan harshe to a harshe ɗin kuma a nan ne ake wato fitar da yanayin kalmar da zai fitar irin kalmar da zai fitar sautin kalmar da zai fitar kowane sashi na jikin harshen ɗan adam akwai irin abin da zai fitar na sauti ko na kalma sannan ya haɗu tare da ganda ganda ko ganda yake ce mata ko tare da ganda da labba guda biyu su kuma ne za su fitar da irin kalar wannan wannan kalma din da yake sanya fitta ta shi yasa kaga Allah madaukakin sarki ya faɗi irin cikin baiwar da yayi wa dan adam ya faɗi halittar dan adam da bashi harshe da labba guda biyu wa lisanan wa shafatai ba kawai Allah ya sa ya faɗi labba ba dan ya nuna maka cewa irin ayyukan da waɗannan abubuwa suke yi wajen kawwana lafazi ɗaya da ɗan adam yake faɗa abubuwa ne da ba wanda zai iya gano haƙiƙanin kunhinsu sai Allah idan kalma ɗaya da ɗan adam zai furta sai ta biyo ta waɗannan matakan wane irin ƙwarewa ce da ubangiji ya yi wajen halittar wannan abu abu ne da baya, baya misaltuwa ka duba kalma ɗaya a cikin bayanin nan da nake kalmomi nawa nake faɗa duk kalma ɗaya da za mutum zai furta sai ta bi an gudanar da waɗannan ayyuka ɗin ta bi ta cikin waɗannan guraren kafin ta fito ta zama kalma a cikin haka ɗan adam yake bayani har ya fito da manufarsa ya yi bayanin abin da yake so ya faɗa a fahimce shi shi ma idan aka yi bayani ya fahimci abin da ake faɗa wannan babu shakka ni'ima ce gagaruma wacce ya kamata ɗan adam ya yi tintintini a kanta to amma kasancewar ɗan adam ya saba da ita yana ji ana magana shi ma ya taso yana magana sabansa da waɗannan ni'imomi sai suka mantar da shi girman ni'imar kaga akwai buƙatar a jawo hankalinsa zuwa ga wannan ni'ima musamman ni'imar bayani bayan ta alkur'ani domin ita ce ta tantance shi daga sauran halittu na dabbobi ko daskararrun halittu da Allah ya sannan Allah ya ce ashamsu wal qamaru bi husban rana da wata suna gudana da lissafi waɗannan su ma wasu manya-manyan ni'imomi ne na Ubangiji da Allah ya yi wa ɗan adam sannan kuma wasu ayoyi ne da Allah maɗaukakin sarki ya sanya a gaban ganin ɗan adam don ya yi tunani a cikinsu ya fahimci girman Ubangiji kasancewar ɗan adam ya saba ya ga hudowar rana ya ga faɗuwarta ya ga fitowar wata ya ga faɗuwarsa bai tsaya ya yi tunani akan halittarsu saban da ya yi da ganinsu wannan sabo ya zama shamaki a kankanin tunaninsa da sanin girman waɗannan abubuwa shi ne Allah maɗaukakin sarki yake ƙoƙarin ko yake cire wannan shamaki da yake tsakaninmu ya jawo hankalinmu zuwa ga duba zuwa ga girman halitta da Allah maɗaukakin sarki ya yi a cikin sammai ta hanyar halittar wata a rana da kuma wata rana da wata ba su ne mafi girman halittu da Allah ya yi a sararin samaniya lokacin da muka yi tafsirin suratun najm inda muka zo tafsirin wa annahu huwa rabbu shi'ra mun faɗi maganar cewa ita wannan shi wannan tauraro da ake kira ash-shi'ra musamman wanda laraba suke cewa ash-shi'ra al-yamaniya wacce take fitowa daga kudu daga kudu wannan tauraro ya ninninka wato girmansa ya ninninka girman rana sau ashirin sau ashirin haskensa ya ninka na rana sau hamsin to kaga ashe kenan ba rana ita ce mafi girmar halitta da Allah ya a sama ba akwai tauraron da larabawa suke kira su hai wannan tauraro ƙarfin haskensa da zafin da ya ƙunsa ya ɗara na rana sau dubu biyu da ɗari biyar kaga shi ya fi shi'ira ɗin ma waɗannan duk halittu ne da suke cikin sammai waɗanda suke gudana a cikin sammai Allah ya musu magudanarsu kamar da ce lashamsu yan bagi laha an tudrika alqamar wala lailu sabiqan nahar sabiqun nahar wa kullum fi falakin yasbahun wa kullum fi falakin yasbahun kowa kowane ɗaya daga cikinsu Allah ya buɗa masa hanyarsa ya shata masa hanyarsa wanda yake gudu a cikin wannan hanyar to Allah bai faɗi shi'ira ba a nan bai faɗi suhailu ba bai faɗi wani tauraro ba daga cikin manya-manyan taurari don ɗan adam ba su yake riska ba abinda ɗan adam yake riska yake gani a rayuwarsa ta yau da gobe ita ce rana da wata saboda haka sai Allah ya faɗi rana ya faɗi wata ranan nan wacce muke gani kamar yadda masana sararin samaniya suka kiyasta nisan wannan duniya da muke rayuwa a kanta da nisan rana da kimanin mil miliyan 92 da rabi wannan ita ce tazarar da take tsakaninmu da rana wannan tazara inda za mu fahimci komai ubangiji ya yi shi bi husban da lissafi lissafin wanda yake babu tasgaro a cikinsa ko kaɗan wannan tazarar da take tsakaninmu da rana ita ce tazarar da ta dace da rayuwar ɗan adam da abubuwan da Allah ya halitta a doron ƙasa gwargwadon wannan tazarar ne zai ba mu dama mu amfana da hasken rana hakanan sauran halittu na ƙasa da tsirrai da Allah ya yi su amfana da hasken rana da tazarar da take tsakanin mu da rana za ta ragu a kan haka to duk za mu ƙone gaba ɗaya duniyar da abin da yake kanta sai ta ƙone haka nan da tazarar za ta fi haka sai kuma mu daskare don sanyi don haka wannan tazarar Allah ya sanya ta da lissafi wanda yake lissafi ne da babu zobawa babu tasgaro a cikinsa ko kaɗan da husban da Allah ya faɗa da wannan ya ajiye wannan tazara da take tsakaninmu da da a ce Allah maɗaukakin sarki ya kawo wannan tauraro na sha'ira a mahallin da ya ajiye rana da duk mun ƙone duk abin da yake doron ƙasa da ya ƙone ko ya kawo suhail ya aje shi a inda ya aje rana to babu abin da zai rayu a doron ƙasa kuma duk ƙoramu sai su ƙafe ɗan adam sai ya zama toka duwatsu duk sai su da gargaje to haka nan shi kansa wata da nisan da yake tsakaninmu da shi da rana wanda wannan nisa ɗin da yake tsakaninmu da wata shi ne gwargwadon abin da ya kamata ya zama tsakaninmu da shi domin wata yana da tasiri wajen maddul bahri wa jazri to irin ambaliya ta ruwa da kuke gani da kwanciyar ruwa yana da alaka da hasken farin wata idan da zai yi ƙasa sama da yadda yake to ɓambaliyar sai ta zama dufa da kuma duk duniya gaba ɗaya ta nutse cikin ruwa don a halaka haka nan da zai yi sama sama da yadda yake a haka to kuma ruwan ba zai amfanu da wannan jazibiya tashi ba to kaga ashe akwai gudar kudura ta ubangiji a yadda ya sanya taura abin da yadda ya sanya rana da wata suna gudana shi yasa yace wa shamsu wal qamaru bi husban faliqul isbahi waja'ala al-layla waja'ala al-layla waja'ala al-layla sakanan wash shamsa wal qamara husbanan zalika taqdirul aziz alim haka nan Allah madaukakin sarki ya sanya rana da wata su zama abin lissafi daga cikin irin amfaninsu za mu iya tantance lissafi na shekaru lissafi na watanni lissafi na kwanaki lissafi na awowi lissafi na mintuna dukkan gudanar waɗannan halittu rana da wata su suke ba mu dama mu iya samar da wannan lissafi idan babu wannan wata da rana ɗin ba yadda za a mu samar da wannan don haka lokutan ibadunmu duk sun ta'allaka da waɗannan halittu da Allah ya yi haka nan abubuwan da suka shafi mu'amalan lokutan da mutumin da zai ci bashi ya ce zan dawo da shi wata kaza da babu watan ya zai iya sanya wannan lokaci ba zan dawo da shi rana kaza nan da sati ɗaya da babu hudowar rana da faɗuwa wannan ba za ta samu ba inda za ka fahimci gudanar wata wato hudowar rana da faɗuwarta a bisa wannan ɗabi'a da ɗan adam yake rayuwa a ciki ni'ima ce sai idan mutum ya je irin ƙasashen nan ƙasashen wani yanki na ƙasashen scandinavia irin su norway ya ce ya ga inda rana take wata shida ba ta faɗi ba a yi wata shida a rana ake a ɗau azumi da rana a aje da rana a yi wata shida a cikin dare ake a ɗau azumi da daddare a aje da daddare duk wanda zai je wani yanki na ƙasar norway da wasu ƙasashe na scandinavia haka suke rayuwa allah ya sanya musu bala'in sanyi komai ƙanƙara yake don haka tufafin da za su sa ba irin tufafin da muke sawa ba sai dai a sa tufafi na fatu fatun dabbobi sai ita suke sawa ka shiga gidanka kafin gari ya waye ƙanƙara gaba ɗaya ta toshe ƙofofin gidan sai an sa diga an sare sannan ka fito to ashe kaga gudanar rana da wata a bisa wannan yanayin da kake rayuwa a ciki ba ƙararrun ni'ima ba ce ba za ka gane ba sai inda ka samu kanka a cikin irin wannan guri annabi sallallahu alaihi wasallama ya ba da labarin dujal da yadda zai yi tafiya a doron ƙasa ko da shekarun da zai yi wanda Allah maɗauka annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce akwai shekarar da zai yi a abin nan a kwana ɗaya da zai yi kasana har sahabbai suka ce to ya za mu yi sallah ce ku kaddara to kaga wanda zai je irin wannan ƙasashe wajen yin sallarsa sai dai ya kaddara ta yaya zai kaddara ya dubi ƙasar da take tafiya ko take rayuwa cikin ɗabi'a wato rana da wata suke gudana a bisa ɗabi'arsu mafi kusa da ƙasar da ya shiga mai wannan ɗabi'a ɗin ta watanni shida ko watanni shida rana ko watanni shida dare sai ya kaddara da wancan musamman yanzu da kafofin wato kafofin sadarwa suka zama sun yi sauki sauraka za ka ga kiran sallah a ƙasar da kake makotaka da ita za ka iya yin waya a gaya maka to da wannan za ka kaddara sallolinka a zahar la'asar magariba isha'i asubahi sanda za su yi sallah a za kai ma ka tashi kai ko da tsakar dare ne to sannan Allah maɗaukakin sarki ya ce wa najmu wa shajaru ya sudan najmu malamai sun yi saɓani wajen tafsirinsa wasu suka ce ana nufin tauraron da kake gani a sama tauraron da kake gani a sama shi Allah maɗaukakin sarki yake nufi a nan wannan magana mujahid da wasu daga cikin malaman tafsiri su suka ambace ta wasu kuma suka ce annajmu a nan ana nufin tsiro tsuron da yake yaɗo wanda yake bin ƙasa wanda baya tashi kan wani itace baya tsayuwa kan wani sangalali yana yaɗo ne a ƙasa yana bin ƙasa ne shine annajmu ashajaru kuma shine wanda yake kan itacensa kamar sauran bishiyoyi kamar sauran itatuwa wannan tafsiri shine a tafsirin da aka ruwaito daga abdullahi dan abbas da kuma almajirinsa sa'id ibn jubair da sufyanu sauri da kuma as-suddi ismailu suddi allah ya kara musu rahama to amma ibnu jarir tabari yana ganin tafsirin ibnu abbas shine ya fi rinjaye wato a fassara shi da annajmu tsiro wanda yake mai gudana mai bin ƙasa mai yaɗo ba a fassara shi da tauraro ba don ya dace da ambatan bishiya wacce take kan itace amma ibnu kathir da wasu daga cikin malaman tafsiri su kuma suna ga tafsirin da yake cewa annajmu ana nufin tauraro na sama shi ne ya fi dacewa a ɗauka a matsayin ma'anar kalmar annajmu a nan sun yi hujja da cewa allah maɗaukakin sarki ya ambaci wata tauraro da, ya ambaci rana da, da annallaha yasjudu lahu man fi samawati wa man fil ardi wash-shamsu wal-qamaru wan-nujumu والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء Allah maɗaukakin sarki ya ce ashe baka gani ba abin da yake cikin sammai da abin da yake cikin ƙasa ko wanda yake cikin sammai da wanda yake cikin ƙasa duk suna sujjada ga Allah haka nan da rana da wata da taurari sai Allah ya ambaci taurari tare da rana ya ce suna sujjada ga Allah to shi yasa wasu suka ce annajmu a nan ya fi dacewa a fassara shi da taurari tunda kalmar annajmu tana zuwa ismu jam'in ne tana nufin taurari kamar yadda muka faɗa a farkon tafsirin suratul najm saboda haka annajmi a nan annujumu ake nufi suka ce wannan shi ya fi rinjaye shi ya fi dacewa da waccan aya da Allah maɗaukakin sarki ya ambaci rana da wata sai ya ambaci taurari ya ce duk gaba ɗayansu suna yin sujjada ga Allah a cikin ambatan taurari ko kuma a'a ambatan tsirrai masu yaɗu sannan da bishiya a ce suna sujjada wani jan hankalin ne na daban Allah ya faɗi girman halittar rana ya faɗi girman halittar wata sannan ya yi ishara zuwa ga taurari wanda a cikinsu akwai waɗanda sun fi ranar sun fi watan girma sai kuma ya ce ya sujudani dukkaninsu suna yin sujjada don ya nuna maka cewa girman halittarsu da tsarin da Allah ya ajiye su a kai ba su fitar da su daga ɗa'a ga Ubangiji ba kai ɗan adam da ba koman kowa ba kai ne kake ainihin kangarewa Ubangiji. kake taurin kai ake rikici da kai akan biyar Allah ranar da kake gani bata taba samun tasgaro ba cikin aikinta da wata da kake gani da taurari da kake gani da halittu gaba ɗaya da Allah ya yi na sama da ƙasa duk gaba ɗaya suna rausanawa Ubangiji suna faɗuwa su sujada ta hanyar da Allah maɗaukakin sarki ya so su yi wannan sujada ɗin yusabbihu lahu السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحا سمي بكوي da ƙasa da abin da ke cikinsu gaba ɗaya suna yin tasbihi ga Ubangiji suna gode wa Ubangiji ku ‘yan adam ku ne ba kwa fahimtar tasbihin rausayawa da bishiya take yi yayin da iska take kaɗawa wannan yana daga cikin tasbihinta yaɗo wato ya ɗan da tsiro mai yaɗo yake yana bin ƙasa a cikin wannan yanayi sujjada yake ga ubangiji saboda haka idan da ubangiji yana amfana da abin da ake masa na bauta da a ce abin da ɗan adam za ka yi wa ubangiji na bauta zai amfana da shi to kangarewa ka ba za ta cuce shi da komai ba akwai manya-manyan halittar da Allah ya yi sun fi ka yawa sun fi ka girma su suna bauta wa ubangiji saboda ko ka yi biyayya ko ka yi biyayya wannan ba zai cutar da ubangiji komai ba Allah maɗaukakin sarki ya ce wasama a rafa'aha ka karanta ku
والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تقسموا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان
Allah maɗaukakin sarki ya ce wasama a rafa'aha kuma sama Allah ya ɗaukaka ta wa wada al-mizan sannan ya ajiye mizani Allah ta tsagau fil mizan da cewa kada ku yi shishigi cikin mizani wa aqimul wazna bil qisti ku tsayar da mizani bil qisti da adalci wala tuqsirul mizan kada ku tauye mizani wal arda wada'aha lil anam kuma ƙasa Allah madaukakin sarki ya sanya ta domin halittu fiha fakihatun a cikinta akwai wasu kayan marmari wan nakhlu da dabinai zatul akmam ma'abota kwansanni wal habbu da kuma ƙwaya zul asfi ma'abocin ƙaiƙayi war raihanu da kuma mai ƙanshi fabi ayi ala'i rabbi kuma tukandiban to da waɗanne ni'imomi ne na ubangijinku ku mutane da aljanu kuke karyatawa Allah ya ci gaba da lissafa ni'imominsa sama da Allah maɗaukakin sarki ya ɗaukaka ta ya sanya waɗannan manya-manyan halittu a cikinta dan ta zama rumfa ga ɗan adam da halittun da Allah ya yi sannan kuma ta zama kwalliya ga ita kanta duniyar gaba ɗaya da abin da ta ƙunsa a cikinta na taurari masu haske da kuma wata wanda yake haskaka haskakawa da daddare da rana wacce take haskakawa da rana Allah ya yi wannan domin jin daɗin ɗan adam da sauran halittu da Allah ya yi wa wada al-mizan hakanan Allah madaukakin sarki ya sanya mizani ya sanya ma'auni ya sanya mizani na adalci a cikin dukkanin abin da ɗan adam zai aikata a cikin dukkanin aikin ɗan adam dole ne ya yi izina da mizani idan ɗan adam zai yi izina da mizani mizanin nan shine alama ta adalci to ba zai bauta ba wani Allah domin ya san ɗaukan haƙƙi na Ubangiji a bama wani Ubangiji zalunci ne kuma karya mizani ne hakanan ɗan adam idan zai yi izina da mizani ba zai fanɗare wa manzannin da Allah ya aiko masa ba domin waɗannan manzanni su Allah ya zaɓa ya ba su shari'a a hannunsu ya ce a yi musu biyayya yi musu biyayya ita ce shi ne tafarkin tsira fanɗare musu da kangare musu wance kali ne da aiki da wannan mizani da Allah ya saukar sannan idan adam zai yi izina da mizani ba zai cuci ɗan uwansa ba ba zai zalunci waninsa ba ba zai nemi haƙƙin da ba nasa ba ba zai rike haƙƙin wani ba halittar ɗan adam gaba ɗaya da tsarin ubangiji gaba ɗaya da ya sanya ya sanya wannan mizani cewa shi zai gudanar da rayuwar ɗan adam gaba ɗaya da zarar ya kauce ma mizani to zai fada cikin halaka ne zai cuci kansa ta hanyar kangarewa ubangiji zai cuci kansa ta hanyar halittar ɗan uwansa shi yasa Allah ce Allah ta tsagau fil mizan kada ku yi shishigi ku wuce gona da iri cikin harkar mizani shishigi da wuce gona da iri shine barin shi kansa mizani kalmar mizani a nan a yadda nake muku bayanin nan ta kunshi rayuwa da Allah maɗaukakin sarki ya tsara gaba ɗaya ba wai kawai ana nufin mizani na awo ba ka ɗauke ta da ma'anarta da faɗi Allah maɗaukakin sarki kamar yadda ya ce laƙad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizana daga sama Allah ya sauko da kwanan awo ko ya sauko da sikeli to amma mai Allah ya ce a cikin wannan aya wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizana li yaquma nas bil qisti Allah ya saukar da littafi ya saukar da mizani shine ibnu taymiya yake cewa mizani din nan shine bayanan da Allah madaukakin sarki ya a cikin alqur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi ko menene za ka gudanar za ka samu mizanin da wannan abin da za ka gudanar zai hau a kai ko dai ya hau akan mizanin da zai ce ka yi ko ya hau akan mizanin da zai ce ka bari amma babu wani abin da za ka gudanar a cikin rayuwarka babu mizaninsa a cikin alkur'ani ko sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa waɗanda suke cewa nususul kitabi la tafi bi ushri bi ishari hajatil ibad cewa nassin alkur'ani da sunna ba za su biya buƙatar ɗaya bisa ɗari na buƙatar ɗan adam ba wannan ba su san alkur'ani ba ba su san sunna ba domin wannan rubuce abu ne da an rubuta shi a cikin littattafai musamman littafan su usul littafan usul gazali fakhruddin razi ibn al-khatib sun yi ta maimaita wannan maganar cewa ɗan adam yana buƙatar kiyasi domin in babu abin nan domin nassin da nassin da za su da Allah ya saukar a cikin alkur'ani da hadisi ba za su biya ushri mai ishari hajatul hajatul insan ba kaga ga wannan ya nuna ba su alkur'ani ba ba su san sunna ba domin shi kansa kiyasin idan na gaskiya ne to yana da sikelin da zai shiga cikinsa a cikin alkur'ani da sunna kaga kenan babu wani abin da zai fita daga cikinsu sawa'un abu ne mai kyau akwai bayanin sa mai kyau ne abu ne mara kyau akwai bayanin da zaka samu alkur'ani abin nan bai da kyau kana iya ka gano shi ta hanyar ilimi da Allah zai baka kana iya ka jahilce shi jahiltar ka da shi ba shi yake nuna babu ba don haka mezani a nan kalma ce da ta kunshi rayuwa gaba daya Allah ya tsara rayuwar dan adam gaba daya ya dora ta akan mizani na shirya kowane abu mutum zai yi to akwai mezanin da zai bashi direction na yayi ko kai yayi Allah ya ce wa aqimul wazna bil qisti ku tsayar da mizani da adalci wala tukhsirul mizan kada ku tauye mizani ku tsayar da mizani da adalci yayin da zaka yi awo ko zaka auna da sikeli ko da kwano to ka tabbata kayi adalci yayin da zaka yi hukunci tsakanin mutane biyu masu husuma ka tabbata kayi adalci yayin da zaka yi bayani akan wani ka tabbata abinda zaka faɗa haka yake dukkan rayuwarku ku tsaye da mizani da adalci kada ku tauye mizani kada ku tauye mutane haƙƙinsa haƙƙinsu kamar yadda Allah ce wazinu bil qistasil mustaqim al qistasul mustaqim shine alqur'ani da sunnar annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama sannan Allah ce wal arda wada'aha lil anam wannan ƙasa Allah ya sanya ta domin halittu wada'aha wada'aha ka duba kalmar da kyau wada'a kalmar wada'a kama a ɗauko abu a aje maka shi ba shi ne wa za a da larabci ba Allah bai ce halaka ba tare da cewa shi ya halicci ƙasa ƙasa halittarsa ce amma anan sai ya amfani da kalmar wada'a an aje maka ita domin Allah maɗaukakin sarki ya sanya ƙasa don ta zama istiƙirari ga ɗan adam wurin nutsuwa ga ta ƙasa ce da masana suke cewa motsi take yi duniyar motsi take yi ta duru haula nafsiha wa ta duru haula shams kamar yadda masana kimiyyar ƙasa suke faɗa tana juyawa a kankin kanta sannan kuma tana juyawa da daura da rana tana juyawa a kankin kanta tafiyar mil dubu a awa ɗaya tana juyawa daura da rana tafiyar mil dubu sittin a awa ɗaya wannan juyawar da take yi kana jinta dan adam baya jin motsi gashi yana ciki amma tana tambal-tambal da shi ba zai taɓa sanin irin gudun da take da shi ba a yayin da take jujjuyawar domin Allah ya sanya ta kamar doki da larabawa suke kiran shi alfarasu zalul doki horarre wanda za ka hau shi ka yi sukuwa ka saki linzami yadda kake so ba tare da ya je hoka ƙasa ba Allah ya hore maka shi gashi nan yana su kwana da kai amma kuma kana tafiya a kansa kana kansa ba tare da ka faɗo ƙasa ba to kaga sai Allah ya a wata ayar ya sifanta ƙasar da muke guda rayuwa a kanta da kalmar zalul wallazi ja'ala lakum al-ard zalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilayhi nushur Allah ya sanya muku ƙasa zalulan hurarriya wasu malamai suka ce kamar tashbihi ne kamar a ce ya sanya muku ita kalfaras dalul kamar horarren doki gashi su kwana yake da kai amma ko baka faɗi ba to haka ita ma ƙasa duk da tana gudana amma ba taɓa yin ba ta yadda kai dan adam baya fahimtar wannan ni'imar har sai lokacin da Allah maɗaukakin sarki ya so ya ɗan jarrabe shi ta hanyar ya ƙasa ta yi aman wuta ko dutse ya aman wuta ko ta hanyar girgizar ƙasa to a lokacin yake fahimtar ni'imar istikrarin ƙasa da yake tafiya a kanta saboda sabo da ya yi na kai kawo a kanta bai taɓa tunanin ni'imar riƙe ƙasa da Allah ya yi da duwar watsu ba ta tambal-tambal da shi ba ta hantsilar da shi baya iya riskar wannan ko ya tuna wannan dauri sai lokacin da Allah maɗaukacin sarki ya so ya yi masa wata sigilar dan ba shi sanarwa ta hanyar girgizar ƙasa ko ta hanyar ambaliyar ruwa a lokacin zai san ni'imar istikrari na ƙasa da yake rayuwa a kanta shi yasa Allah maɗaukakin sarki ya yi ta'abiri da kalmar wada'a bai ce khalaqa ba kamar faifai ne aka aje maka ga ta nan a shimfiɗe wal arda ba'da zalika dahaha sannan daga baya Allah ya shimfiɗa ƙasa akhraja minha ma'aha wa mar'aha wal jibala arsaha mata'an lakum wa li'anami fitar muku da ruwanta da tsiranta ya kafe ta da duwar watsu don ku ji daɗi ku yi rayuwa mai daɗi ku da dabbobin Allah ce fiha fakihatun a cikin ƙasa ɗin akwai kayan marmari iri-iri masu ɗanɗano daban-daban masu ƙanshi iri-iri wan nakhlu haka nan da dabino zatul akmam ma'abocin kwansanni dabino wanda yake fara hudarsa sannan ya yi wani abu kamar kwanso kafin ya zama dabino din Allah maɗaukakin sarki ta duba wannan ni'ima ta Ubangiji da ya hore muku waɗannan ni'imomi ne da kuna ganin su a doron ƙasa kuna ta'amuli da su yau da gobe kamar yadda kuke ganin ni'imomin da suke cikin sasannin sama kuna ta'amuli da su yau da gobe amma ba kwa izina wal habbu zul asfi haka nan da kwaya ma'abociyar kaikayi dukkan wani kwaya da za a fitar da ita daga zargan diyarta a fitar kaikayinta ita Allah madaukakin sarki yake ishara zuwa gare ta shi ne zul asfi din da yawa daga cikin malamai sun fassara al asfi da attibin shine kaikayi haka nan war raihan da wadda take mai ƙanshi irin tsirrai da Allah maɗaukakin sarki ya halitta waɗanda suke da ƙanshi a yayin da ka shaƙa waɗanda amfaninsu a wajen ka shi ɗaya su baka wannan ƙanshi ɗin domin ka samu kwanciyar hankali ka samu nutsuwa ka samu kyakkyawan yanayi da za ka yi tuntuntuni amma wannan bai sa ka yi tunani zuwa ga waɗannan ni'imomi na ubangiji ba ya sanya kana faɗa da ayoyin Allah kana faɗa da ni'imomin da ubangiji ya saukar maka baka izina da su shi yasa Allah ce fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban da waɗanne ni'imomi ne na ubangijinku kuke karyatawa an ruwato hadisi kamar yadda yake cikin musnad a cikin sunan tirmizi hadisin jabir yake cewa manzo sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama ya fito ga sahabbansa sai ya karanta musu suratul rahman daga farkonta har zuwa ƙarshe suna sauraro kowa ya yi shiru daga ƙarshe annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce da su haƙiƙa na karanta wannan sura ga aljanu a daren aljanu daren da da annabi sallallahu alaihi wasallama ya gana da aljanu ya ce laqad qara'tuha ala aljinni laylatal jinni na karanta wannan sura ga aljanu a daren aljanu fakanu ahsana mardudan minkum sun fi kyakkyawan ba da martani sama da ku sun fi ku kyautata martani yayin da suke jin ana cewa fa bi ayi ala'i rabbikuma tukadziban manzo yace kuntu kullama ataitu ala qawlihi ta'ala fa bi ayi ala'i ala'i rabbikuma tukadziban manzo Allah yace duk sanda nazo akan wannan ayar da waɗanne ni'imomi ne na ubangijin kuke karyatawa sai su ce la bi shay'in min ni'amika rabbana nukadzib falakal hamd babu wata ni'ima ta ubangijin ta uban taka ya ubangijinmu da take sawa ko kuma muke karyatawa falakal hamdu godiya ta tabbata gare ka haka suke faɗa a duk lokacin da suka ji an ce fa bi ayi ala rabbikuma tukadziban sai su ce la bi shay'in min ni'amika rabbana nukadzibu wa lakal hamd wannan hadisi ne hasan duk da isnadin tirmizi ruwayar walid ibn muslim ce daga zuhair ibn muhammad ruwayar zuhair zuwayar mutanen sham daga zuhair ibn muhammad akwai magana akanta amma hadisin yana da shawahid saboda hadisi ne hasan ya zo a cikin musnad na albazar da wasu littattafan hadisi ta wasu hanyoyi daban-daban waɗanda suke nuna hadisin yana da ƙarfi yana da asali saboda haka wannan shi ne abin da manzo sallallahu alaihi wasallama ya koyar da sahabbansa a yayin da suke jin ana cewa fa bi ayyi ala rabbikuma tukadziban sila bi shay'in min ni'amika rabbana nukadzibu falakal hamdu haka ya kamata kuma ku ce a yayin da duk aka karanta wannan aya ba ina nufin daga miliyan ku faɗa ba a'a kowa ya faɗa a yadda zai ji yadda kansa kawai an gane ku Allah maɗaukakin sarki ya gaya wa aljanu da mutane cewa waɗannan ni'imomi ne da dama da Allah ya musu ni'imar koyar da alkur'ani sanar da alkur'ani saukar da shi halittar ɗan adam koya masa bayani halittar rana da sama da yadda suke gudana da lissafi halittar taurari da bishiyoyi da tsirrai waɗanda suke wa Allah sujjada da sama da Allah ya ɗaukaka ta ga ɗan adam da kuma ƙasa da ya shimfiɗa masa ya sanya masa kayan marmari da abinci iri-iri wanda zai ci shi da dabbobin da yake kiwo waɗannan duk ni'imomi ne da Allah ya shimfiɗa wa ɗan adam ya shimfiɗa wa aljan to wace ni'imar ce take jan shi har yana karyatawa da ubangiji la bi shay'in min ni'amika rabbana nukadzibu falakal hamd za mu dakata a nan kafin mu rufe darasinmu akwai hadisin da ya zo na so in ishara gare shi don ban faɗe shi ba a farkon karatu don watakila wani zai iya cin karo da shi hadisin da ya zo cewa li kulli shay'in arus wa arusul qur'an suratul rahman kowane abu yana da amaryarsa amaryar alqur'ani ita ce suratul rahman hadisi ne yana cikin shu'abul iman na bai haƙi amma bai inganta ba hadisi ne munkar saboda ka shi yasa ba mu ambace shi ba dan kada wani ya je ya gan shi ko ya zo tafsiri ya faɗe shi dan wasu sun rubuta shi cewa ana kiran wannan sura arusul rahman har ma suna ta kokarin sharhin me yake nufi da amariyar alqur'ani to hadisin ma gaba ɗaya bai inganta ba don haka a fita batun sharhi wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in mu'azz tambayoyi akwai faɗakarwa da jan hankali musamman ga abin da ya faru a cikin 'yan kwanakin nan na shaidana da lalaci da rashin kunya da rashin tsoron Allah yaɗa hotuna na batsa da lalata da aka, da aka yi a cikin wannan al'umma al'ummar musulmi a nan ƙasar idan kana bibiyar tarihin al'ummomi na musulmi na duniya aka ce ka lissafa al'ummar da ta damu da addininta da halayyarta da ɗabi'unta na ƙwarai to za ka kawo al'ummar ko musulmin najeriya a sahu na gaba-gaba babu shakka duk wanda bai san najeriya ba ya ziyarci najeriya ya zo ya cakudu da musulmin najeriya zai san al'umma ce muhafiza al'umma ce da take kula take kula da kiyaye addininta da kuma kyawawan al'adunta to amma a kwana a tashi tsagera waɗanda ke ƙoƙarin su ga sun bice wannan hasken su ƙoƙarin su ga sun lalace tarbiyya suka shiga aiki tukuru ba dare ba rana suka samu ɗaurin gindi daga wasu ɓata garin manya wanda shine har ta kai ga abin da muka gani yana gudana a cikin waɗannan 'yan kwanaki abu ne mai ban takaici a ce ɗan musulmi ko 'yar musulmi sun yi lalata sun ɗau lalatar tasu a cikin abin ɗauka har kuma suna ana yaɗa shi irin wannan abu da yake faruwa hatta a ƙasashen da suka kai matuƙa ga lalacewa ƙasashen yamma ba kowace mace ce take yadda a zo a yi lalata da ita haɗa hotonta ƙasar da suka fi ko'ina lalacewa matansu ba sa yadda da haka waɗanda ake yin haka da su irin yaran da ne yasassu ko waɗanda aka sato su daga hannun iyayensu ba su ma san a ina iyayensu ke amma ba waɗanda suke da galihu a cikin gari ba ba waɗanda suke da martaba aka san gidansu aka san iyayensu aka san garinsu aka san makwancinsu ba sa wannan dukkan wata yan pornography za ka samu ko dai sato ta aka yi an je an yi fasa ƙorinta yarinya ce karama aka ce ta zo za a samun mata aiki a turai kawai ta tsinci kanta a irin wannan gida aka dinga dankara mata ƙwaya ana mata wannan aika-aika amma ba 'ya'ya waɗanda iyayensu suna ganin su ‘yan uwansu da danginsu suna tare da su to mu a ce gaba ɗaya wato lokacin da muna tafiya muna ta dawowa daga tafiya muna Legas wani waya yake gaya da ta bashir ai ga abin da ya faru wallahi abin da muke cewa irin labarurrukan nan ne kawai mutum ya ji magana bai tsaya ya tantance ba kawai yana yadawa so ake kawai a ji mun hau mun yi hudu ba to ba za mu yarda da irin wannan jita-jitan ba ni da shi muna muka ce a yaushe ne har suka wuce sauran matakan har aka zo nan sai muka ki yadda ce su da ga sunan yadda hoton da suke nunawa ko rungumar juna ba za su iya yi ba su ne kuma har su kai ga yin haka kai muna jin irin yaran nan ne da kawai 'yan bare-bare to ashe abin da gaske ne sana'ar fina-finai a masar kai ko sana'ar sinama a masar bana ta cika shekara ɗari wato ƙarni guda cur shekara ɗari tun 1907 aka fara sinama aka fara fina-finai a Masar. Duk lalacewarsu da taɓarɓarewarsu da ayyukan Allah wadai da suke yi ba su kai ga wannan ba. Shekara ɗari yau shekara nawa da fara waɗannan fina-finan har aka samu waɗannan da suke fina-finan har an kai ga yin haka. Kenan in suka yi shekara ɗari nan gaba su kuma yaya za mu gansu kenan za su zama irin naturalist ɗin nan. masu tafiya tsirara akan titi su ce su kawai ba za a shiga yancin su ba ai sa kaya ma kuntata yancin dan adam ne su tuba kayan su su watsar su dinga tafiya tsirara su akan titi ina jin watakila inda su suka yi shekarun da misrawa suka yi suna fina-finai da su da haka za mu gansu to babu shakka wannan abin da yake faruwa dole ne a ja hankalin shugabanni masu mulki su ji tsoron Allah su sani amana ce Allah ya danka musu ta al'umma mafi girman amanar da take wuyansu ta al'umma ita ce amanar addininsu kuma sai Allah ya tambaye su kan dukkan wani abin da zai faru a cikin wannan al'umma ya shafi addinin sai Allah ya tsaye su ya tambaye su mas'uluna amam Allah a yadda muke gani akwai sakaci ba kankani ba dangane da waɗanda Allah ya danka musu shugabanci na musulmi akwai sakaci wajen ɗaukan matakan da suka dace domin an kai waɗanda ma za a kirawo a karrama cikin waɗannan fitsararrun shine wadda ya fi ko wacce tafi kowane fitsara su za a girma to da a ce hukuma tana dukan dukkan wani wanda ya kauce hanya da hannun karfe ko da hannun dutse ba da hannun soso ba to da abin bai kai ga haka ba sannan bangare na biyu bangaren malamai da masu wa'azi da masu ilimin boko da ma'aikata kafofin watsa labarai sawa'un wanda ake ji ko wanda ake gani ko waɗanda ake rubutawa su kansu za su taka rawa ba ƙarama ba wajen wannan abu ya ci gaba ko wajen a kawo ƙarshensa ko alal aƙalla a yi masa saiti da dama daga cikin malamai an samu waɗanda suka yi bara gurbin fatawa saboda kawai su biya wa wasu bukatunsu wanda wannan fatawar ta taimaka a gidan rediyo suka fito suna cewa ai akwai malamin da ya mana fatawa ma dinga ma ya halatta mu rika batsa da baki mu rika batsa ya halatta mana ma iya yin batsa da baki akan wace aya ko hadisi ya halatta musu su yi batsa da mace da namiji sun haɗu suna batsa me ba zai biyo baya ba musulunci da ya zo suratun nuri kawai suratun nur ita kadai ta kunshi rigakafi rigakafi da toshe kafar da za ta kai ga zina Allah maɗaukakin sarki sai da ya faɗi abu talatin da wani abu talatin da yan kai talatin da da shida da biyar ko da shida a cikin ayata ta farko har zuwa wajen aya ta talatin da shida Allah sai da ya faɗi rigakafi banda wanda sunna ta zo da shi wannan cikin suratul nur kadai ka karanta zaka fitar da zaka ga waɗannan ayoyin ta gaba ɗaya rigakafi ne to musulunci da ya zo da wannan rigakafi shine kuma zai zo da halatta namiji da mace ba mata da miji ba su zauna suna maganganu na batsa a ce halal ne musuluncin da ya yi wannan rigakafin shine zai zo ya maka wannan halaccin hakanan kafofin watsa labarai suna da rawar da suka taka ta hanyar ƙoƙarin fito da waɗannan da ake kiransu taurari zo ana hira da ita ko da ke ya sunanki ne kin shahara kina da masoya kina birge yara kina birge samari da 'yan mata da mata a gidansu ina ne asalinki ina da ina kika yi karatu wane fim kika fi so ina ne kika fi taka rawa wane ne ya fi birge ki cikin 'yan wasa wane ne baya birge ki wane irin abinci kika fi so wane ne ba so wato ana son hatta a wajen abincin da take ci ko kayan marmarin da take sha a sa 'ya'yanka maza ko mata samari ko 'yan mata su kwaikwaye ta ana a'a ni ai ina sha'awar in dinga cin apple apple ta yi fadin rayuwar ta fa apple din nan magana ina fatan da cin apple a gama a gama wannan tarkace da ita a ce to tauraruwa wance kenan ko zabiya wance ko tauraruwa ne yara a gida suna ji mata suna ji to kaga kafofin watsa labarai sun taimaka wajen wannan dole idan ba su ji tsoron Allah ba suka dawo suka yaƙi dukkan wani abin da yake aiki ne na ɓata gari suka yi ƙoƙarin yaɗa fadila to za su shiga cikin dalkon Allah إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون wanda duk suke so alfasha ta yaɗu a cikin waɗanda suka yi imani Allah ya ce suna da azaba mai raɗaɗi a nan duniya kuma tana jiran su a ranar gobe kiyama duk wanda zai taka rawa wajen yaga waɗannan abubuwa sun yi ta faruwa to shi ma zai shiga cikin wannan narko na Ubangiji. Sannan iyaye, maza da mata, Allah fa ya kirawo ku ya ce ku kiyaye kanku da ‘ya'yanku da iyalanku daga wuta, ko an fusakum wa ahlikum nara. Ba yadda za a yi kai ka samu kubuta idan baka tarbiyanci ɗanka ba ko ‘yarka. Matukar ka kyala ɗanka ko ‘yarka sun lalace, baka yi ƙoƙarin ɗora su akan hanya ba, kai babu ko kafi kowa sunna ko kafi kowa aikin da'a kana cikin garari kana cikin halaka Allah cewa ku ceci kanku da iyalanku bai ce ku ceci kanku ku kadai ba iyaye suna ganin ƴaƴansu ba za su ja musu kunne ba ba za su faɗakar da su ba ba za su nuna musu abin da ya kamata ba ba za su hana su daga abin da bai kamata ba sun taka rawa ba kankanuwa ba wajen yaduwar wannan abu duk da ina tsammani waɗanda da can rudansu aka yi wannan abin da ya faru zai sa su yi hankali rubba darratin nafi'a wataƙila wasu an je an gaya musu cewa su kyale 'ya'yansu mata su zo su yi sana'a ce taimakawa tallafawa iyayensu za su yi a haka aka fito da 'ya'yan musamman yawancinsu daga ƙauye aka fito da su to wannan za ta sa su faɗaku su san cewa gafa abin da 'ya'yansu suke yi waɗannan su aka iya ɗauka su suka yi rashin kunya ɗaukan hotonsu lokacin da suke lalata sauran ba su ɗauka ba ne sauran ɗauka ne ba su yi ba amma ba wai ba sa yi ba ne to zai uba ko uwa idan masu kishi ne rudarsu aka yi wannan zai sa su faɗaku da dama an ce wasu daga cikin iyaye sun gane wannan sun taka wa 'ya'yansu birki wasu ma daga cikin 'yan wasan da suka ga irin bala'in da ita wannan da shi wancan suka fada su ma sun yi wa kansu kiyamun laili sun ce sun daina to muna fatan wannan abin da ya faru mai bakanta rai ta wani bangare kuma zai taimaka a tsamo da dama daga cikin waɗanda suke cikin wannan dagwali su gane abin da suke kai ba hanya ce ta kwarai ba sannan sauran jama'a gaba ɗaya duk muna da rawar da za mu taka kowane ɗaya daga cikinmu yana kan wata gaba ta addinin musulunci don haka akwai rawar da zai taka kowa ya ɗauka soja ne daga cikin sojoji na addinin musulunci a yi ƙoƙari a ga an yaƙi dukkan wani abin da yake zai ɓata al'umma zai ɓata tarbiyyarta Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye.
Kuma a ciki sai ce ya ce kaza to ai zai iya zama kaza.